وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن خير الزاد التقوى ومن اتقى الله جعل له من كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل عسر يسرا وغفر ذنبه ورفع درجاته فنسأل الله أن يمن علينا بالتقوى عباد الله إن من مقتضيات إن من مقتضيات هذا الدين ومن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في أداء في أداء الحقوق إن هذه الحياة ميدان ميدان الابتلاء والابتلاء يكون من أجل أداء الحقوق فإن الله تعالى جعل أصحاب الحقوق على ابن آدم وسوف يسأل عن حق كل ذي حق هذا يدلنا على ضرورية الاقتصاد عند أداء الحقوق فلا تفريط ولا إفراط ولا إهمال, ولا إهمال الحق لصاحب الحق يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال بلى يا رسول الله قال نم فقم وصم من كل شهر ثلاثة أيام قال إني أطيق أكثر من ذلك فقال صم من كل جمعة ثلاثة أيام قال إني أطيق أكثر من ذلك قال فصم صوم نبي الله داود كان يصوم يوم فقال وما صوم نبي الله داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم قال له صلى الله عليه وسلم إن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وفي رواية وإن لولدك عليك حقا ومثل هذا الحديث ما رواه أبو جحيفة وهب ابن عبد الله السواعي رضي الله عنه أن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما فزار سلمان دار أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما لك متبذلة وليس عليك أي ليس عليك زينة فقالت إن أبا الدرداء لا حاجة له في النساء فزار, فزار سلمان أبا الدرداء فصنع له طعاما وقدمه له فقال, فقال كل قال أبو الدرداء إني صائم قال لا آكل حتى تأكل معي فأكل ثم جاء في الليل قام أبو الدرداء بعد ساعة من الليل ليصلي فقال سلمان نم فنام حتى إذا كان آخر الليل أيقظه فقال قم فقام فصليا ثم لما أصبح قال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا فلما أصبح أبو الدرداء أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقال سلمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فاعتبروا يا أولي الألباب يا أيها المسلمون بهذا الهدي النبوي وتمسكوا به وقوموا بحسن السياسة في التعامل مع النفس ومع الأهل ومع الضيف ومع الولد بل ومع كل أحد حتى مع الرب تبارك وتعالى روى عمار أن عمار ابن ياسر صلى يوما فأطال في الدعاء قبل قبل التسليم فسئل عن الدعاء الذي قاله فقال قلت اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والطاعة وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك حسن النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين وشاهد من هذا الدعاء ثم رفع عمار هذا الدعاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشاهد من هذا سؤاله رب العزة والجلال القصد في الفقر في الفقر والغنى والقصد هو الاقتصاد وهو عدم الإفراط وعدم التفريط بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إعوى مسلمي نايم كينا وسيا كما إني منا وسيا قباكيت أمو دمجت أوران الله جل وعلا attaqwa tsoron Allah shine fiyayyen guziri da mutum ya yi guzirinsa a wannan rayuwa domin shine kadai abinda zai amfani mutum wajen abinda yake shine tabbas shine haɗuwa da Allah jalla wa'ala daga cikin koyarwar wannan addini namu addinin haske addinin gaskiya addinin hanifiya ta farkin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kuma daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam daidaito wajen bayar da haƙoƙi da suke kan ɗan adam ita rayuwa ga baki ɗayanta jarabawa ce kuma wannan jarabawar ta rataya da haƙoƙi ne da Allah jalla wa'ala ya rataya ma ɗan adam wanda a kansa zai tambaye su don haka koyarwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta gabata akan musulmi ya zamanto tsaka-tsaki mai daidaito a cikin bayar da haƙƙi kada ya wuce iyaka wajen bayar da wani haƙƙin sanadiyar wannan ya tozarta wani kada ya takaita wajen kula da wani haƙƙin saboda ya shagaltu da wani haƙƙi na daban domin haƙƙi ba a yafe shi sai mai haƙƙi ya bari kuma kowane ma'abucin haƙƙi yana da haƙƙin a bashi haƙƙinsa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi bin amr bin al'as ya ruwaito ya zo wajensa shi abdullahi ya ce ya abdullah gaskiya ne labarin da ya zo min cewa baka bacci da daddare kuma kullum da rana azumi kake yi ya ce haka ne ya rasulallah ya ce kada kai haka idan kai haka idanka sai ya yamushe idanka sai ya kekashe jikinka sai ya yamushe ya ce kai bacci sannan ka tashi kai sallah kuma a kowane wata kai azumin kwana uku azumin kwana uku a kowane wata kamar rayuwarka ga baki ɗaya kana azumi ne domin kowane aiki kyakkyawa matsayinsa aiki goma sai ya ce ai ina da ƙarfin yin sama da haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to a kowace juma'a kowane mako kai azumin kwana uku ya ce zan iya sama da haka ya ce to kai azumin annabi dawud ya kasance yana azumi kwana ɗaya ya sha kwana ɗaya sai ya ce zan iya abin da ya fi haka falala yace babu abin da yafi wannan falala yace ya abdullah sayu rayuwa ta tsawaita a gare ka sannan yace masa wanda yake shine shahidi a wannan hudu ba tamu yace masa jikinka yana da haƙƙi a kanka idanunka suna da haƙƙi a kanka matarka tana da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka a wata riwayar aka ƙara ya ce ɗanka yana da haƙƙi a kanka abdullahi bin amr bin al'as ya yi tsawon rai sai ya zamanto azumin yana gagara a gare shi sai ce ina ma na karɓi ruhsar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauki kwanaki baya yana shan azumi sannan ya ɗauki kwanaki ya rama kwanakin da suka wuce masa na azumi kamar yadda ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari akan wannan zai tsaya ya ce baya so ya saba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi a kai to kwatankwacin wannan koyarwa shine abin da ya zo a hadisin salmanul farisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa 'yan uwantaka ta imani tsakanin salmanul farisi da abu darda salmanul farisi ya zo gidan abu darda sai ya samu matarsa babu kwalliya babu kula da jikinta sai ya ce me ya same ki ba kya kula da kanki babu kwalliya sai ta ce abu darda ba shi da bukatar iyali kwana yake yana sallah sai ya ce to zan kawo muku ziyara salman ya zo aka yi abinci aka kawo masa sai ya ce ma abu darda zo mu ci sai ya ce a ni azumi nake ya ce ba zan ci ba sai ka karya azumi, ya karya suka ci abinci sannan da dare ya yi bayan sallar isha sun kwanta bayan ɗan lokaci kaɗan sai ya miƙe zai yi sallah sai ce koma ka kwanta ya koma sai da tukuna ƙarshen dare ya zo sai ya tashe shi suka tashi suka yi sallah da gari ya waye sai ya ce masa ubangijinka yana da haƙƙi a kanka ranka yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka don haka ka ba ma kowane mai haƙƙi haƙƙinsa daga nan abu darda ya je ya gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka salman salman ya faɗi gaskiya to mu kula bayan Allah akan wannan yana nuna mana ni iqtisad al-iqtisad shine daidaito da yin tsakatsaki wajen ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa haƙiƙa haƙƙi da yafi komai girma shine haƙƙin Allah amma bayar da haƙƙin Allah bayar da haƙƙin Allah ba yana nufin ka tozarta sauran haƙoƙi ba jikinka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin jiki ka tsare lafiyarsa ta hanyar cin abin da zai gina maka lafiyar jikinka da abin da zai kiyaye lafiyarsa daga cututtuka wanda daga ciki hadda motsa jiki wanda zai tsare maka lafiyar jikinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana motsa jikinsa yana tafiya jihadi kai har har gudu suke yi tseren gudu suke yi tare da matarsa aisha ya tsere mata lokacin kuma da girma ya soma zuwa masa ta tsere masa bayan ta tsere masa suka sake yi wataran ya tsere mata ya ce to wannan ta waccan tsere wadda kika yi minci to wannan ya nuna muhimmancin kula da jiki wanda yanzu masha Allahu bayan Allah suna ta kai komo ana tafiya ana sassarfa domin a inganta lafiyar jiki haka zalika kamar yadda ake kula da lafiyar jiki ta hanyar motsa shi kuma a rinka kula da lafiyar jiki ta hanyar zuwa a binciken lafiyar jiki sai dai gwargwado abinda Allah ya fuwace kuma wannan yana daga cikin wajibin hukuma ta saman ma 'yan al'umma hidima ta lafiya wadda za su tabbatar da lafiyar jikinsu akai-akai domin Allah yana son a gina al'umma wadda take karfa, to abinda zai kawo wannan ƙarfin shine ƙarfin ɗaiɗaiku ta hanyar inganta jiki daga cikin haƙƙin jiki akan mutum na tsare lafiyarsa addu'ar tsare lafiya addu'ar lafiyar jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana addu'a bayan sallar asuba da bayan sallar magaruba da yamma kenan da kuma da safe mu rinka cewa Allah ka ba mu Allah ka ba mu jikina lafiya Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allah ka ba da lafiya ka ba mu jikina lafiya ka ba mu ido na ji na gani na lafiya ka ba mu ji na lafiya wannan yana daga cikin haƙƙin jiki da bai halarta mutum ya tozarta shi ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙa'idodi na rayuwa da ƙa'idodi na yanda ya gina jikin nan a kansa zai tafi ka zauna lokaci mai tsawo babu motsi kamar yanda akan yi a waɗansu majalisai duk da yake majalisai ne na ilimi kaga malami ya zauna tun daga safe tun daga walaha har sallar azhar yana zaune daga baya ka ga ciwon baya ya zo ya sanya shi tsayuwar mata gagara to duk wannan rashin kula da haƙƙin jiki ne duk da yake zama ne kake yi na ibada amma daidai do a cikin da'a shine ka ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa haka idanunka yana da haƙƙi a kanka me haƙƙin idanu a kanka ka samu bacci saboda da shi ne kwakwalwa za ta huta haka zalika iyalinka suna da haƙƙi a kanka ka zauna tare da su manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har hirar tatsuniya yake da iyalinsa imamul bukhari ya kawo hadisin ummu zar'in hadisi ne mai tsawo wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kistata mana na Aisha wannan kista ta ummu zar'in wanda yake nuna irin yadda ya wajaba ya kamata miji ya kasance wajen ba ma iyalinsa haƙƙinsu ba mutum ya gama rayuwarsa ga baki ɗaya a cikin harkokin neman duniyarsa da mitin-mitin da karance-karancen report da shagaltuwa da harkokin waje amma ba shi da lokaci da zai zauna da iyalinsa idan yai haka ya tozarta haƙƙi haka zalika in kana da bako bako yana da haƙƙi a kanka idan ya zo ka bashi haƙƙinsa na kulawa da shi da abincinsa haƙƙin bako na abinci wajibi ne har na kwana uku abinda ya fice nan kuma ya zamanto sadaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ‘ya'ya suna da haƙƙi akan mutum ka kula da tarbiyyarsu ka zauna tare da su ka nuna musu kulawa da soyayya domin wannan soyayyar da kake nuna ma 'ya'yanka ita kanta tarbiyya ce da za ta sa ɗa ya zamanto mai rahama ɗa ya zamanto mai tausayi yaro ya zamanto mai kulawa wanda wannan tarbiyya ce ko baka faɗa ba da irin ɗabi'arka da irin kulawarka da nunawarka na soyayya ga ɗa zai zamanto wannan hasken ya yi na so wannan kyakkyawan halin ya yi na so har ya zuwa gare shi to 'ya'ya suna da haƙƙi shi yasa a tarihin musulunci aka samu cewar manyan mutane waɗanda suke harkokin al'umma sun yi musu yawa ba su da lokaci da za su tsaya tare da 'ya'yansu suka samu aka samu wazifar al al-mu'addib wato mai tarbiyyar yara daga nan ne fulani suka samu mudibbo wanda yake ya kula da yara wajen ya nuna musu kyakkyawan hali ya kuma karantar da su ya kuma tarbiyyantar da su an samu mashahuran waɗanda suka zamanto masu yin wannan aiki a cikin tarihin musulunci saboda haka wajibi ne haƙƙi ne na ɗa mahaifinsa ya kula da shi haka ma haƙƙi ne na ɗan mahaifiyarsa ta kula da ita to kamar yadda yake haƙƙi ne na uba a namiji a kan mace ita ma mace haƙƙi ne nata haƙƙin mijinta ne a kanta ta ba shi lokaci ba ta gama rayuwarta a cikin ziyarce-ziyarce ba da hirace-hirace da riƙe waya ba ta da lokacin ta zauna tare da mijinta to waɗannan abubuwa koyarwa ce ta shari'ar musulunci wadda za ta sa rayuwarmu ta inganta wadda za ta sa dukkan mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa kuma wannan ba ma kowane mai haƙƙi haƙƙi shine sifa daga cikin sifofin wannan al'umma Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin suratu fatir ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah ya ce sannan muka gadar da ilimin littafi ga waɗanda muka zaɓe su daga cikin bayinmu daga cikinsu akwai masu zaluntar kawukansu daga cikinsu akwai masu tsakatsaki masu daidaito daga cikinsu akwai wanda suka yi fintinkau wajen tsere ya zuwa ga riskar ayyukan alkhairi da izinin Allah wannan ita ce falala mai girma Allah waɗanda Allah ya zaɓe su ya gadar da littafi gare su waɗanda ya zaɓe su daga cikin bayi su ne wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yi mana baiwa ta kasancewa cikinta to sannan ya kasa su kashi uku akwai masu cutar kansu wato masu aikata zunubai masu aikata sabo su ma suna cikin waɗanda Allah ya zaɓa duk da aikata saɓon nasu saboda 'yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne don imani da suka samu kuma suna daga cikin suna sanye suna da falala tunda in dai suka mutu duk wanda ya mutu da imani to zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi idnillah kashi na biyu su ne masu tsakatsaki al-muqtasid wanda suke daidaito tsaka tsaki ba tare da sake ba ba tare da wuce iyaka ba to waɗannan su ne waɗanda ake maganar masu ba mu kowane mai haƙƙi haƙƙinsa sannan daga cikinsu kashi na uku su ne waɗanda suke marigaya wajen aikata ayyukan alhairi bayan sun gama kiyaye dukkan wajibai kuma suna rige-rige wajen aikata na fulfili sannan daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ambata a hudubar farko wadda ammar ya ruwaito ya roƙi Allah ya bashi alƙasda fil faqri wal gina wato yin daidaito tsakatsaki a lokacin talauci da lokacin wadata wani yayin da yake cikin talauci lokacin ne zai kula da baman mai haƙƙi haƙƙinsa lokacin ne zai kula da kansa lokacin ne yake da lokaci ga iyali daga wadata ta zo ai shagulgula sun yi yawa ba lokaci ba dama kullum bizi kullum bizi to abinda ake so shi annab sallallahu alaihi wasallam yake roƙon alƙas da daidaito a halin wadata da halin talauci kada wadata ta canza ka kamar yadda talauci shi ma kada ya canza ka to kun ga wannan bayan Allah ya nuna mana dole sai muna aiki da lura dole mutum yana aiki da lura abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kenan rayuwar nan gabaki ɗaya jarabawa ce wajen a ga kowane mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa saboda haka kada ka tozarta haƙƙin wani akan ƙoƙarin bayar da wani haƙƙin Allah maɗaukakin sarki ya mana gamon katar inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله